Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Gashin faɗar shirin daga gogon naku yali kaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Ƙarshe dai shugaba Buhari ya naɗa David Lawan a matsayin sakataren gwamnatin tarayya, Abba Kyari shugaban ma'aikata, Hamid Ali da Mr. Kure Abeshi a matsayin controlling custom da hukumar shige da fice, kawo Sumaila da ita inan a matsayin masu shawara kan majalisa. Babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki Moon ya ziyarci Najeriya da bayanin kan sabon shirin muradu masu ɗorewa da zai yi aiki zuwa 2030. shugaban hukumar efcc bai bayyana gaban majalisa ba bisa zargin mai barci ya buge da gyangyaɗi. boko is no more haram 'Yan gwagwarmayar kwato matan Chibok sun yi taron juyayen cikar kwana 500 tun sace matan. Babban jami'in gwagwarmayar Dr. Imam Shehu ya ce san ba su yi sanyi ba. Ita wannan gwamnatin ta nuna cewa tana da niyyar kwato 'yan matan nan. Alhazan Najeriya sun fara keta zo zuwa aikin haji. Nasiru Adamu Alhika Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. The voice of America. Haka, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda muka alkawarta yau zauren ya bar kanan dabo ya sauka jaskwata yamma da bauchi, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke jagorantar wata tattaunawa kan yadda za a samu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙaramar hukumar barikin ladi ta jihar Filato. Zainab gare To jama'a mu da warhaka ba tare da bata lokaci ba za mu fara tattaunawa kan hanyoyin samun mafita musamman kan matsalar tsaro a karamar hukumar barikin ladi da ke nan jihar Plateau. A zauren tattaunawarmu muna tare da masu ruwa da tsaki a karamar hukumar ta barikin ladi. Malamai sannunku ah, da zuwa. To ko za ku gabatar da sunanku? Uh, sunana da Edward Gyan Bot. Dagun rai na barkin ladi local government area ah, sunana ustaz alhaji ibrahim barikin ladi to malamai barkanku da haka to kamar yadda na yi gabatarwa a zauren namu za mu tattauna ne kan yadda za mu samu maslaha kan eh, taɓarɓarewar tsaro a ƙaramar hukumar barikin ladi amma kafin mu fara za mu fara tambaya wai shin me ke janyo kashe-kashen jama'a da ɓarnata dukiyoyi a karamar hukumar barkin ladi bari fara da kai a dagon edward gyan well honestly abin da yake faruwa abin da suna kawo damoyin nan abu kusan uku ko hudu na ɗaya akwai barna mun san da barna tun da amma akwai barna ganganci wanda za a shiga gona kawai a yi damejin gona gaba daya na biyu akwai kashe-kashe wanda za a je a fado a kan kauye kawai ta kashe mutane maza da mata da yara duka na uku akwai satan shanu to duk abubuwan nan su suke ka damoyi a wannan karamar hukuma a takaice to ustaz um, menene a ganin ka ke janyo tashe-tashen hankula a karamar hukumar barkin ladi to babban abin da yake jawo tashin hankali a barikin ladi kamar yadda shi dagom ya faɗa wato ni kuma ina da wani ɓangare wadda na hanga wato mahanga kamar guda biyu abin da yake yawan jawo irin wa'annan abubuwa shine kullum na sha nana ta irin wannan magana saboda mutane suna ɗaukar doka a hannunsu kuma ba a hukunta su idan da za a samu mutum ya aikata doka hukuma ta hukunta shi akan babu wani dan a shafa da mai babu wanda yake dalle duk wanda ya samu aka samu ya taka doka hukuma ta hukunta shi to ganin haka gani ga wani ya isa wani tsoron Allah da zarar mutum ya je shi don rikicin nan tsakanin makiyaya ne da kuma manoma daga ƙarshe sai ga abin ya rikide ya zama tsakanin addini rikicin nan za a fara shi na kabilanci sai da kuma na addini to duka wannan inda ce ana hukunta jama'a kan wannan duk mutumin da aka same shi ya shiga ko gonan wani ne da sa ya je ya barna aka kama shi aka hukunta shi shi wannan ya ga cewa dan uwansa din an hukunta shi haka wancan kuma ga cewa ya je ya kama shanun fulani ya harba da ganganci ko kuma ya kore sun sace aka kama su aka hukunta su aka musu hukunci mai tsanani to wannan gani ga wani iswa na tsoron Allah su ce wato kaga wayannan fa sun yi laifi ba a bar su ba wa'annan ma fa sun yi laifi ba a bar su ba to idan gwamnati ta ɗauki wannan don babu wanda ya gagar gwamnati sai dai gwamnati suka ci akan wannan abubuwa yawa to kamin mu je wajen gwamnati dagon ray eh, edward ya yi batun rashin hukunci kana shugaba ko kuma a ce basarake a wannan yanki ah, me za ka bayyana akan rashin hukunta waɗanda suka yi laifi eh wannan gaskiya ne kaga abubuwan nan suna faruwa ana ji ana gani akwai shaidu da yawa an kan je a do hotunan gonakin nan da aka yi su amma sai ka ga ba za a doka wani mataki a kai ba in mutum ya zo ya cinye maka gona ai wannan kisa ne duk manomi na gaske in ya ga gonansa ya kan faranta mashi zuciya amma farar ɗaya kawai ka zo ka ga wani ya yanke shi gaba ɗaya san wannan kisa ne to saboda haka a dinka doka hukunci matuka mai zafi ga duk wanda ya yi irin wannan abu shi ne zai kawo sausatan wannan abubuwan To a lokutan baya mun san cewa idan aka yi irin wannan barna akan zauna tsakanin shugabannin wancan bangaren manoma da makiyaya domin a sasanta. Kana ganin kamar an mance da irin wannan eh, zaman tattaunawa ne da ake yi kila fadan sarki wanda za a warware in ma barna aka yi sai a biya? To abin da ta juya gaba daya a yanda na sani tun kakanin kakaninmu tun iyayenmu barna ba na yau ba ne in an yi barna waɗansu ma masu imani su ne za su fara zuwa gidanka su ce yara sun yi barna wuri kaza wani lokacin har sai a yafi amma na yanzu wani gadara ne kawai karfi da yaji kawai a shiga gonanka a game kayi you know to shi yasa duk abin ya dagule gaba daya so abin dai da wani nufi ne kawai ba haka ne kawai ba ina ga kawai ana so ma gaba daya a fitar da mu gaba ɗaya daga kasar mu gaba ɗaya wanda kuma ba shi yiwuwa ko ba haka ba Allah ya yi mu duka mu 'yan Najeriya ne ba mu hana kowa zama wurin da ya kamata ya zauna ba amma ai akwai dokoki wanda suna gadin wannan kasa baki ɗaya. amma kawai mutum zai shiga gonar mutum ya zo ya je ya da adda ko ya zo ya sa shanu kawai su shiga su yi damage gaba ɗaya. haka yana da kyau to ustaz ka yi batun hukunci kuna zaman masu ruwa da tsaki um, kuma me kuke yi don ganin uh, wato idan kila an bata ma mai gona ko kuma an yi masa barna ku uh, ya kuke yi ko kuma me kuke yi don ganin cewa an sasanta to a gaskiya idan har aka ce an yi barna idan har aka rufotin cewa ga barnan nan da ko dabbobi suka yi wa masu gona to wannan idan har aka reporting din wannan to dole ne za a kira an riga an san wanda suka idan har aka san wanda suka yi wannan barnan an riga an san su in aka yi reporting din su properly to dole ne kuwa za a kira wannan a kiyasta abin da aka yi wannan barna a biya amma abin da yake daga hankali shine wani za a masa barna sai ya dauki doka a hannunsa ko shanu ya shiga ya barna to su kuma sai su harbi shanu to in ka harbi wannan shanun kuma to da yake sai ka samu shi ko mai shanu sai ce to ya ga an kashe masa dabbobinsa shi kuma sai sa shanun su kuma sai su sake yin barna a cikin gonaki to daukar doka a hannun ne to amma yanzu mun dauki matakin wannan muna jawo ra'ayin gwamnati akai gwamnati ta taya mu shugabanni na addini su ma su shiga ciki domin duk mutum mai addini na gaskiya Allah yadda ya halicce mu ba za ka ci dabbobi ka rayu ba amma za ka ci amfanin gona ka rayu shi yasa Allah ya haɗa da kiwo da noma waje ɗaya wanda duk annabawan da sun yi shi to shi yasa duk mutumin kirki mutumin Allah shi yasa muke haɗa kai da shugabannin addini da kuma sarakuna wajen in wannan abubuwa ya faru mu haɗu mu gaya wa jama'a gaskiya ko mu gaya wa kanmu gaskiya sannan gwamnati kuma ta yi adalci a tsakanin mu To da yake na fahimci cewa dukan ku kun fahimci inda matsalar take. Uh, me ya janyo har yanzu aka kasa samu. warware uh, wannan takaddama uh, dagon ray edward to nin na ga wani abu ganganci ne kawai ganganci in the sense that kaga ana misali an ja sata shanu shanun nan fa masu sata shanu na basan san waye ba kuma na tabbata waɗansu gang ne wanda sun riga sun shirya kansu wanda suna irin wannan aiki kusan kabilu duka sun haɗu kansu suna sace-sacen nan amma me yasa in an sata shanu kai ba fulatin baka san ko su wa ka sata ba sai kawai ku je ku fada akan wata kauye ku fara kakkashi mutane mata da ciki a farke yaro karimi wanda bai san kon ba a kashe soho wanda ba shi da ma wurin zuwa yana nan yana zaman shi a zuwa kashi ina riban wannan ina amfani irin wannan kamar da ya fada doka doka hannu in an yi maka eh, barna ko an sata maka shan kwafin akwai hukuma akwai kotuna suna nan daki-daki har zuwa spring court me yasa ba za a birin wannan abun ba ai da haka ake yi me ya hana yi yanzu saboda haka wani nufi ne kawai wanda na gaba Allah sannan kin na gaba Allah ta da bai biyayya da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da rashin tsari. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabinsa da ya gabata. Da kuma rabaran Ibrahim Usman daga majami'ar Ikwa GRA Katsina wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa ga Sheikh Ibrahim Duguri. da farko dai bayan godiya wa Allah maɗaukaki sarki da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato su shugabanni su tausayawa na ƙasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cikin abin da Allah ya faɗa cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wato ma'ana ku waɗanda Allah ya baku ɗaukaka da shugabanci ku tausaya wa waɗanda suke ƙasa ko kuma suke ƙasa da ku wajen jagoranci ku ma sai wanda ke sama shine ubangiji ya ji tausayin ku sa'annan kuma manzo sallama ya tabbatar mana da cewa baya tare da mu mutumin da duk Allah ya bashi matsayi amma baya tausayin na ƙasa nan shi ma baya tare da mu talakan da Allah ya ba ma wani shugabanci a kansa yake shugabantarsa amma baya girmama shi don haka duk wanda Allah ya ɗaukaka a kanka ta hanyar shugabanci ka bashi matsayinsa ka yi masa addu'a kuma kada ka zarge shi domin kamar yadda kuke haka ake shugabantar ku in Allah ya baku shugaba haziki mai hakuri mai kokari to babu shakka Allah ya baku abin da yake daidai da ku ne Haka nan idan mutane suka samu waɗanda suke shugabannin da ba sa jin tausayinsu ba sa mutunta su ba sa ganin darajarsu ba sa tausayin talakawan kuma suna cin dukiyarsu da zalunci to wata watakila talakawan su ma sun saki hanyar ubangiji ne sai Allah ya jarrabe su da waɗannan mugayen shugabanni don haka mu gyara zukatanmu da farko tukunna mu talakawa sai shugabannin mu Allah ya gyara mana su ko ba sa so sai sun gyara da izinin Allah don haka kuma mu duba cewa akwai wato uzuri da zamu yi wa shugabanni da Allah ya ba su shugabanci a kanmu saboda shugabanci abu ne wanda yake mai nauyin gaske kuma abu ne wanda yake wato ba karamin mutum ke iya jagorantar jama'a ba idan ka duba za ka iske wani daga shi sai matarsa guda ɗaya watakila ko haihuwa ma bai yi ba amma wajen rashin adalci abun da yake aikatawa wannan matar tasa kawai kare ba zai ci ba to ina ga a ce Allah ya bashi ‘ya'ya biyar ko shida ina ga a ce Allah ya bashi mulkin unguwa ina ga a ce Allah ya bashi mulkin gari ina ga a ce Allah ya bashi mulkin ƙasa ko jiha ko kuma ainihin wato irin shugabanci na Najeriya to kaga mutum ya fara gwadawa da kansa ya gani saboda haka duk abubuwan nan da shugabannin suke aikatawa wato yau inda za a ɗauki wani talaka wanda bai san kan harkar mulki ba a tsoma shi cikin shugabancin nan ko jagoranci wallahi sai ya daburce ya rasa ma ina ne makama ina bakin zaren yake to amma su Allah da ya ba su akwai wani tanadi da ya musu da haka muna zata musu alkhairi kada mu kosa da abubuwan da suke yi na sanyi a hankali a hankali bahaushe ya ce tafiya sannu sannu kwana nesa don haka abun da suke in nan in sha Allahu nan gaba tana yiwuwa ba za a kai shekara biyu rabin mulkin ba za ka ji mun fara komawa kamar da da muke wajen zaman lafiya za ka iya tafiya daga ainihin wato baga har zuwa lagos cikin dare za ka iya tafiya daga port har zuwa sokoto cikin dare duk wannan abin da muke nema kenan amma yau a ce hankalinka ba a kwance ke ba kuma abin nan an daɗe ana aikatawa sai gashi allah yana ta kawo mana sauki bisa addu'o'i da muke yi wa kawunan mu na zaman lafiya da kuma shugabanninmu don haka mu ci gaba da ainihin wato dogewa akan addu'o'i da kuma girmama shugabanninmu sa'an nan mu zamo mutanen kirki mu karan kawunan mu kafin Allah maɗaukin sarki ya gyara mana shugabanninmu sa'an nan kuma kowanne a cikinmu ya ji kaman shi ma jami'in tsaro ne domin harka ta tsaro bata zamo kawai akan jami'an tsaro da aka ayyana sojoji 'yan sanda da makamantansu ba a'a mu da ake shugabanta mu da ake tsarewa mu ma muna da rawar da za mu taka wajen ba su haɗin kai da goyon baya da gudunmawa wajen sanar da su abubuwan da ya kamata su ƙara ainihin mai da hankali a kai wajen ayyukansu kuma mu ba su haɗin kai yayin da duk suka zo gabatar da aikinsu ta haka ne za a gane wato waɗanda suke ƙarya da sunayensu su ce su ma jami'an tsaro ne za a gane na bogi don saboda mu tun daga matakin cikin gida zuwa unguwa mun ba da haɗin kai duk waɗannan abubuwan da suke faruwa insha Allah za ga sun zo cikin sauki kuma su kansu jami'an tsaron za ka ga al'amuran sun zo musu cikin sauki saboda jama'ar da suke tsarewa Allah ya taimake su suna da kyakkyawar fahimta tsakanin su da su. Shi ma rabarin Ibrahim Usman kira yake a zamanto masu haƙuri don a mori zaman tare. To jama'a 'yan uwana maza da mata 'yan Najeriya ni rabarin Ibrahim Usman daga Eko Jariye Katsina ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu sabili da lokacin da muka samu kanmu a ciki da ƙasanmu Najeriya da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya domin su dawo mu haɗa kai tare ba mu da wata ƙasa wadda ta wuce Najeriya nan Allah ya yi mu nan muke da zama Allah kuma ya yi mana albarka ta kowane abin da muke bukata na rayuwa cikin jiki a wannan duniya. I har ma da makomar mu ta gobe domin Allah ya ba mu sa a rubuce. So ‘yan uwana maza da mata ina kira da mu haɗa hannu tare domin a yi maganin wannan matsala. Godiya da yabo sun tabbata ga Allah domin ganin yanzu matsaloli ko rigingimu da ake samu tsakanin Kirista da Muslims ana fahimtar juna. Don haka ina ƙara kira ga malamai waɗanda suke na Islamic da Kiristoci, fastoci da manyan masu rike da mukamai na addini mu ƙara jaddada matsayinmu na haɗin kai tare domin ƙara danƙon zumunci da zaman lafiya cikin wannan ƙasa. Salinan, ina yin kira ga makiyaya, Fulani da manoma waɗanda in an duba za a ga ɗan juma ne da ɗan jummai. Makiyaya, a yi ƙoƙari a tsara haƙƙi na manoma manoma a yi ƙoƙari a tsara haƙƙi na makiyaya idan kowa zai ba ɗan uwansa haƙƙinsa to za a yi zama lafiya don haka magana Allah ma ta ƙarfafa mu cikin littafi mai tsarki cewa ku ba kowa haƙƙinsa ku ba kowa haƙƙinsa don haka ina kira a gare mu bari mu tsara haƙƙin kowane mai rai wanda ke cikin ƙasar nan ta ta Najeriya in mun yi haka to wannan zai ba mu zaman lafiya zai ba mu kwanciyar hankali zai ba mu dankon zumunci za mu iya cin gajiyar arzikin da Allah ya ba mu ina addu'a ga Allah maɗaukakin sarki ya shugabanci waɗanda Allah ya azama ragamar shugabanci na wannan ƙasa ya kuma shugabanci waɗanda Allah ya azama shugabanci ta fannin addini ya kuma shugabanci manoma namu da makiyaya namu yadda za mu zama na zumunci da danƙon dangantaka tsakaninmu da juna da zan ba kowa hakinsa. sa'annan ina kira ga 'yan uwa wa'anda suke cikin ƙasan nan wa'anda suke gabas ta arewa da ke wannan ƙasa inda ake zubar da jinin waɗanda ba su ji ba su gani ba ina kira mu ji tausayi ina kira mu ji tausayi mu ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta ina kira kuma ina addu'a bara Allah ya amsa wannan addu'a ta mu domin zaman lafiya wannan ƙasa ta mu Najeriya ni dan uwanku Rabaran Ibrahim Usman ina yi ma mu fatan alheri

Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.